Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da nan Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ɗabi'ar fitsari a kan hanya a gefen titi da 'yan lunguna da ke raɓe da wuraren zaman mutane alayya ce da da dama ke yi ko da kuwa kusan kowa zai bayyana ta a matsayin abin da bai dace ba. Menene ke sa mutane bawali a kan hanya? Duk da cewa hukumar kula da muhalli sun bayyana cewa suna haɗa hannu da 'yan kasuwa wurin samar da makewayi na kuɗi. Ko akwai cutar da ke yaɗuwa sanadiyar wannan ɗabi'a? Ku biyo mu sannu a hankali ta cikin wannan shiri. Abokin aikinmu Salim Ibrahim Umar ya zagaya birnin Kano ya aiko mana da tsaraba kan bawali akan hanya. sunana fasir sahabi to me ce game da fitsari haka akan titi to gaskiya masu yin fitsari akan titi bai dace ba wannan bai dace da kamata mutum inda ya fitsari ya samu guri a sirance sai ya fitsari ya fi dacewa kana yi eh ni ma ina yi me yasa kake yi to kuma ka san bai dace ba to abin da yasa nake yi wani lokacin ni gaskiya haida da dare nake yi ko da yamma haka amma wasu za ka gani da rana tsake tsake mutane suna ganin su kawai za ka ga mutum ya ciro yana fitsari kaga wannan bai dace ba kai kana yi ma a lokacin da ma ido baya ganin ido sosai eh. baka gudun lokacin cuta eh gaskiya to sai dai Allah ya kiyaye amma za a gyara kuskuren Allah ya ta suna lawan Abdullahi game da fitsari a ko'ina kan eh gaskiya in matso ne gaskiya ina da lafiya gefe na yi shi kawai saboda saboda yanayin matso da yamu ba ka tsoron daukan cuta ko wani abu gaskiya ba na kawo wannan kawai amma in na gama kuma ina tunanin wannan kana tunanin haka kuma eh. ci gaba da yi wallahi sai dai kawai Allah da kiyaye amma gaskiya ina yi za ka daina ko ba za ka daina an Allah da tunda dai akwai matsala gaskiya dole dole in daina kuma zan ba wasu shawara su ma masu yin haka din gaskiya su ma zan ba shawara su gina. ni sunana Abdullahi Abdullahi Isa haka ba mun fitsari yayi duk inda ta kama yin sa ba abin da ya mana zafi kuma Allah ne mai karewa amma mutum da dai abin mun ji labarin da yana daukar za iya daukar cuta ga mutum sai ya kiyaye nan gaba ko ba haka bane yawwa amma fitsari duk inda ta kama mun yin sa mu watsar da shi mu kara gaba mun san Allah ne mai karewa tunda ba shi yake kare bayinsa inda duk wasu abubuwa da za ga ya mutum ya faru da shi Allah ne ke dora ma amma an ce rigakafi ya fi magani eh yana da kyau ma hakan mutum zai iya zai iya tsare kansa ko ba haka bane kai ko ban daki ma ka shiga ka san da yadda zaka iya fitsarin ba ko zama zaka kawai ka tsuguna ka shiga zaka iya saka sama tsaye saboda daukar cuta ko ba haka bane shi ma duk yana daga cikin kariya in kai shi a tsayin ma ba laifi bane to dai ba za ka daina ba kenan a mu ba za mu fasa ba sai dai mu samu damar yin sa ba amma dai za mu samu guri za mu gani za mu watsar da shi mu kara gaba mun Allah ne mai karewa sunana Usman Abdullahi Muhammad da za ka ce game da wannan game da yin fitsari akan hanya gaskiya ko da akan turba addini haramun ne ka dinga bayyana tsiraicinka a ko da yaushe ya kamata a ce mu dinga kiyayewa abin da addini ya zo mana da shi kuma ina jan hankalin mutane don Allah mu daina wannan abin saboda saɓanin ɗaukar cuta ko yaye al'aura a ko'ina bai kamata ba. Kana yi? Gaskiya ba sosai ba, ina yi amma gaskiya sai ya matsa ni ba abin da zan tsuguna nake yi. Lura da cewa kusan ko'ina akwai banɗakin da ake biya domin biyan bukata. Jamilu Adamu ya tattauna da wani shugaba a harkar banɗakin kasuwa. Sunana Adamu Umar na kwana biyu a kan harkan abin da ya shafi gidajen wanka a nan abuja har yanzu dai ina matsayin mimba ne da yake ban shiga cikin harkan gadan-gadan ba ina matsayin mimba ne ban da wani matsayi a ciki to malam adamu um, yanzu kamar a gidajen wanka wasu suna biyan kuɗi kawai su shiga su fitsari eh ba a rasawa asali da shi gidan wanka kasancewar ana gudanar da shi ne kan kashe kudi a koyaushe wanda ya hada da jan ruwa. Na ce to kamar wasu zaka ga an samu kamar a ce mutum shi kawai fitsari kawai zai ana samun waɗanda kawai su fitsari kawai kawai kawo su su biya eh, su. Wasu wuraren bar bangaren fitsari kyauta ba tare da sun karbi kuɗi ba. Mm. wasu wuraren kuma suna karban abin da bai taka kara ya karya ba misali in ba haya ana karban hamsin ne shi fitsari sai a bar shi a naira ashirin amma da aksari dai a yanzu musamman ma dai a nan abuja inda yake matsayin bariki bariki yana da wuya a bar komi kyauta wasu wuraren akan samu haka dai yanzu wasu sun ce an ƙara kuɗin haya ɗin da fitsari a wasu gidajen wanka da gaske ne an ƙara kuɗin farashin? an ƙara wasu wurare da ake karɓar naira hamsin yanzu ya koma naira ɗari wasu wurare kuma da ba su kai ga kai shi naira hamsin ba suna karɓar misali kamar naira talatin to sun kai shi yanzu ya kai naira hamsin amma aksari dai yanzu in dai cikin gari ne bai gaza naira ɗari wannan kuma ya shafi injunan ban ruwa ne da ake amfani da su kasan yawanci wasu wuraren ba ruwan famfo inda ba tsakiyar abuja ba inda ake da ruwa sosai da kuma kewaye to wasu wuraren suke yi wa kansu bohol kuma su yi amfani da injin wuta su jawo ruwan da yake ba a dogaro da wutar lantarki to kaga matsalan karin kuɗin mai da aka samu ya shafi komai to a sakamakon haka wannan shine babban musabbabi da yasa su ma suka ƙara kuɗi sai kuma bangaren kwasan ba haya yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da masu gidajen wanka suke fuskanta to tun lokacin da aka fara fuskantar matsalar gas aka ƙara kuɗin diesel to ne ya sa motocin da suke kwasan ba haya sun ƙara kuɗi Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast ko google podcast ko buzzsprout ko spotify ko kuma tunein radio sai kuma ta trust radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To sanin cewa bawali wani ruwa ne da ke fita daga jikin ɗan adam, idan jikin ya tace abin da yake bukata sai ya fitar da sauran a matsayin bawali. Ko menene masana kiwon lafiya ke cewa dangane da wannan? Mun tattauna da wani masanin harkar lafiya, Musa Baba da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano a kanan Dabo, a tattaunawarsa da na Khadija Ibrahim kan illar bawali a cikin jama'a. a fitsari a waje illa ce gaskiya to health in general abin da ya shafi ma'aikacin lafiya eh, mukan a primary health care akwai abin da muke cewa prevention shine kiyayewa mutane su yi kokari su kiyaye cututtuka wanda shi ne kusan fila ko kuma ce babban abu wanda ya hada yake kiyaye rashin yake karya kawo rashin lafiya so a takaice yin fitsari a waje ko bayan gida ko fitsari illa ne ga mutanen da suke wajen illa ne ga mutanen da suke zagaya wajen illa ne ga har community din ma saboda according to research akwai akwai abin da muke cewa ah, infection daya da kike gani wannan zai iya affecting gari gaba daya saboda yana kawo abin da muke cewa communicable diseases mm. so illa ne gaskiya sosai ga rayuwar mutane ma wani cututtuka ne wayannan fitsarin da ake a waje ke jawa mutane cututtukan yana da yawa amma wanda muka fi sani shine kin ga kamar kwalara eh, wanda ya fitsari a waje misali akwai eh, fitsarin da zaki ga cewa mutane sukan yi fitsari fitsari da jini ko kuma fitsari wanda wanda suke da tuta a cikin bulada ɗinsu. To mm. duk wanda ya wannan fitsarin misali sai ruwa ya ya bi ta kan fitsarin sai ya tafi ya kai rafi inda mutane suke shan ruwa. to lokacin da ka sha ruwa wannan ruwan kai ma za ka samu wannan ciwo ina fatan kin fahimce ni na fahimta tsarin da mutum ya yi sai ruwa ya zo ya fita kansa kuma sai wannan ruwan ya je fada a rijiya inda ake amfani da ruwa aka ɗiba aka sha ko mm. kuma a abubuwan da za a yi amfani da shi ya fada ko abinci ne ko mintin yara ya fada sai ɗoka ya sha to yana da alaka da zai iya ɗokan wannan cutar saboda eh, eh, eh, shi wannan cututtukan tafiya yake yi so in ya hadda mutane wanda suka wanda suka ɗauka ko kuma abin da ya shafi abinci suka ci to kin ga illa ne ko kuma a'a shi wannan ruwa da ya zo ya bi ta kan fitsari ya share sai ya gangara har ya kai ga irin gonakin da muke amfani da shi misali ya kuwa alehu salat wanda wani lokaci ba a ɗaukan lokaci a wanke shi sosai yadda ya kamata to kaga mutum zai iya ɗaukan wannan cuta so illolin suna da yawa wani lokaci fitsari yakan iya bushewa irin waje ne ba wai dole sai damuna ba ma a'a wajen yakan bushe ya yi wari sai iska ya ɗago ya hura wannan kuran to wannan kuran aina tare da da cututtuka a ciki wanda wani lokaci in mutum ya shaka sai kaga ya samu cuta ta wannan bangaren abin da ya shafi respiratory respiratory tract infection abin da ya shafi cututtuka abin da ya shafi tarukan harkar numfashi so mm. kowanne da yanayin sa is depend on wani lokaci abubuwan yake kasancewa akwai abin da muke cewa in disaster management duk lokacin da aka samu disaster ko kuma aka samu outbreak na abubuwa haka ko aka samu internal displaced person inda za mutane su je su taru saboda security ko wani abu kinga mu a Red Cross Society ko kuma abin da ya shafi healthcare providers abu na farko da kake zuwa ka musu ba ma abinci ne da za ka kai musu na gaga ba ka samo musu muhalli inda za su yi fitsari ko kashi ko na abu haka saboda kar ka bar cuta ya yadu. Jos recently akwai program da muka je a nan mutanenmu da suka taho da Sudan suka tattaho zuwa Najeriya wasu tun kaka tun iyaye da kakanni dama in Najeriya ne saboda rigiman da ake a Sudan sun dawo gida. To da suka zo basu da wajen kwana suna wajen kafa wajen haka da safe su yi bara su waye. So dole dai muka tada healthcare providers prevention kenan muka je aka su. kuma kai kokari aka samu musu muhalli inda za su samu su dinga irin wannan bayan gida ko fitsari saboda shi cuta ne ga al'umma musamman ma a damuna da ake ciki yanzu so kin ga yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake yawo sai san aka zo duk inda ake son taron mutane at least is a constitute is the eh, abubuwa ne wanda aka yadda da shi dole a healthcare duk lokacin da ka tara mutane guda hamsin to dole ne ka samu musu toilet guda biyu at least toilet guda biyu so shi ga toilet din ma akwai mobile one wanda zaki ga inda aka ci gaba akan sa shi wanda ko fitsari ne mutum zai shiga yayi da kuma za a zo a doki a tafi da shi ko bayan gida akwai eh, mobile toilet da ake yin su temporary da abonan duk ana yin su ne inda aka ci gaba saboda yin fitsari ko kashi a cikin gari haka ba tare da inda ya kamata ba yakan kawo cuta zuwa ga eh, al'umma. Wani shawara eh. zaka ba mutane da suke fitsari a waje? Eh to lokacin da ya fara damun ka sai kai kokari ka samu waje ka shi ba sai lokacin da ya zo za ka iya ka rike shi ba ka nemi ko ina. Masu sauraro da wannan bayani na Musa Baba, ma'aikacin lafiya da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah, a madadin abokan aiki na, na na Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.